أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألا كام يوغطي جوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا لدري ولود ثلاثين ترى كما أشعين بقي جوة روما ميلادية لبوبي لبوم شاء بقي أولنا مسلاتنا وميتاب البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da darasi a cikin littafin zuwa من كلام خير الأنام واللفظ والضمالني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائي رحمه الله تعالى من أشكين كتاب الأيمان والنجود لا متاش حديثي ندري أكد ستن تقص أئر قبيلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخر الآية من يديك hadisi na farko da za mu karanta yau an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu ba bako bane a gare mu mun yi tarjamar sa ba su ɗaya ba ba su bi ba yana ɗaya daga cikin sahabbai makaranta alqur'ani kuma masana tafsiri sannan mazhabinsa na fiqh sananne ne shine mazhabin malaman mutanen kuma. fikhun mutanen kufa ya samo asali ne daga sagiluna abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da amincin Allah subhanahu a gare shi yace man halafa ala yamini sabrin duk mutumin da ya rantsi akan rantsuwa wacce take sabrin lafazin as-sabru al-habs kenan ya katange ta zama mushi katanga a game da ka a karyata shi ne yaminu sabari ya rantsi ya sa rantsuwarsa ta zama katanga ta zama kariya tsakaninsa da waɗanda yake ba labari domin su gaskata shi su tabbatar da abin da ya faɗi gaskiya ne amma me yaqtabi biha hamalin ri'in Ya yi wannan rantsuwa ce domin ya yanko wata dukiya daga cikin dukiyar musulmi huwa fiha fajirun alhali ya san wannan rantsuwar ta ta ƙarya ce fajir ai huwa fiha fajir iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila al ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا kaga fajir nan ai fajir kenan ya san ƙarya yake yi wannan rantsuwar ta ta ƙarya ce kawai yayi ne a gaban alkali li yaqtati'a biha malam ri'in muslimin dan ya yanko wata dukiya ta musulmi a karba daga gare shi a bashi to laqiya Allah wa huwa ghadban zai zo ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ghadban alhali Allah subhanahu Ta'ala yana mai fushi da shi wa nazalat a game da wannan ayar wannan irin wannan rantsuwar ce ta ƙarya domin mutum ya kwashi wata dukiya ta musulmi dan uwansa ba kan hakki ba nazalat faɗin Allah ta'ala ya sauka innal ladina yashtaruna bi ahdillahi Allah wa aymanihim thamanan qalila lallai waɗanda suke siye ko suke siya bi ahdillahi da alƙawarin Allah wa aymanihim da rantsaran tsansu samalan qalilan dukiya ɗan kaɗan su ba da rantsuwarsu da Allah su ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan hakkin nasi ne saboda ne samalan qalilan saboda su karɓo wani abu wanda yake ɗan kaɗan sai Allah ta'ala ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah masu irin wannan dabi'a wallahi ba su da rabo a lahira la khalaqa lahum fil akhirah ay la nasiba lahum wa hazza lahum fil ba su da rabo a lahira ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم kuma ranar gobe kiyama Allah ba zai magana da su ba ai la yukallimuhum kalama rahmati Allah ba zai magana da su magana ta tausayi ba wala yuzakkihim sannan Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba duk kuma mutumin da lam yuzakkihi Allah la yadkhulul jannata duk mutumin da Allah madaukakin sarki bai tsarkake shi ba to ba shi ba shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba walau ma'adabul alim kuma suna da azaba wacce take mai radadi malamai suka ce wannan aya ta sauka ne domin ta yi bayani a game da hukuncin abin da ake ce ma al-yaminul ghamus wanda an yi bayani ɗin wannan rantsuwa a baya a lokacin da muke bayani akan nau'ukan rantsuwa nau'ukan rantsuwa malamai suka ce guda uku akwai Al'yaminu yaminul munaqida ko Al'yaminu yaminul muakkada duk suna kiranta da haka akwai Al'yaminu yaminul ghamusu sannan kuma akwai yaminul larbi. alyaminul yaminul munaqida ita ce rantsuwar da mutum yayi ta da gaske kuma nufinsa kenan a zuciyarsa kuma tabbas haka take abin da yake nufi a zuciyarta daban kai haka yake sannan kuma abin da ke faruwa haka yake ita ce ake ce mata al munaqida wanda ita ce idan mutum daga baya ya nufi ya warware ta to sai yayi kafara da ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu da aka sha ambata mana a baya ko ya azumi na kwanaki uku ko ya yanta baiwa ko ya tufatar da bayi guda goma da talakawa mabukata guda goma ko kuma ya ciyar da su duk wanda ya daga cikin waɗannan guda uku guda hudun akwan to ya daidai sannan ita waccan al-yaminul munaqida da ko al-yaminul muakkada ita ce ake ma istithna ita ce ake ma togaciya wanda hadisin mu na satin da ya gabata na darasin baya hadisin sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadisin Abu Huraira wanda aka ce ma Annabi Suleiman ya ce insha Allah bai ce ba to istifnani kenan to ita ce wannan togaci ke amfani a cikin ta sai al-yaminul ghamus al-yaminul ghamus rantsuwa irin wannan ta ƙarya mutum ya rantse ba ya rantse akan ƙarya ya san ƙarya yake ya rantse ne li tahqiqi batilin aw ibtali haqqi yayi ne domin ya tabbatar da wata ƙarya ko kuma ya bata wata gaskiya wannan irin wannan rantsuwar ita ce wannan Allah ta'ala yake bayanin kanta bayan annabi sallallahu alaihi gashi ya faɗa a hadisi man halafa ala yamini sabri duk mutumin da ya rantsi rantsuwa ta sa katanga domin ka a karyata shi shine sabr as-sabr fil lugha al-habs katange abu to wannan hadisi malamai suka ce daga cikin fikhunsa akwai tahrimul yaminil ghamus hadisin yana bayani akan haramcin rantsuwa wacce take ta ƙarya malamai suka ce wa summiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha fil nar an kira ta da al-ghamus saboda rantsuwar tana tsoma mai yin ta ta nutsar da shi a cikin wuta shi yasa sai aka ce mata al-yaminul ghamus ku duba lafazin ghamus sa'u ba ce al-yaminul ghamisatu ba siga ce ta mubalagha ghamus sa'u ala wazni ghafur ala wazni shakur siga ce ta mubalagha wato ne tsananin nutsarwa ba ce al-ghamisa ba sai aka ce al-ghamus wannan kenan malamai da yawan su kusan duka sun tafi akan cewa la kaffara fi yaminil ghamus idan mutum yayin wannan rantsuwar babu kafara a ta illa an ya tuba fakat tuba ne akan ta abinda ake nema ya ta tuba ya ta gifari ya nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa domin ya aikata zunubi wanda yake babba sannan malamai sun kirga wannan al ga ghamus din daga cikin kaba'irul dhunub tana ɗaya daga cikin manya-manyan zanubai amma al-imamu shafi'i rahmatullahi alaihi a fikhunsa shi ya tafi akan cewa ana mata kafara amma malamai da yawa ba su tafi akan wannan fahimtar ba al-a'immatu thalatha abu hanifa malik Ahmad ibn Hanbal da sauransu irin su Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri su al-Imam al-Awza'i Abdurrahman Abu Amr dukkanin su sun tafi akan cewa la kafarata fi al-yamin al-ghamus wa ma ala sahibiha illa at abinda ke kan me wannan rantsuwar mutum ya rantsi akan ƙarya to kawai ya tuban ma Allah zunubin da aka ce mutum ya tuba ya fi girma fa aka ce in mutum ya zunubi kaza ga abin da zai zama masa kafara to ya fi sauki fa fiye da abashi da Allah fiye da abashi da Allah amma mutanen da zukatansu suka zama lalatattu ne ba sa tunanin irin wannan idan aka ce ai ya je ya tuba sai ya zata wani abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki domin ba ka da tabbas ɗin ka tuba Allah zai iya karɓar tubanka ba ka da wannan tabbacin. ɗari bisa ɗari ka tuba sai ka ce ya Allah ka fi tuban ka Allah fa inna Allah la mukri halal ba ne ma Allah tilas لك إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك بذنبك يا غدا ما غفرت مك يا غدا ما كنت مك عذاب ده ذنبن ده aka aikata wannan shine fiqh nabiyu laysa fil yamin al ghamus kaffaratun inda al jumhur kaman yadda muka faɗi malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a kafara a irin wannan rantsuwa kawai tuba ne akan wanda ya yi ta mutum ya wannan aka masa wa'azi daga baya gane ya karɓi wa'azin da aka masa to shi kenan sai ta tuba tuba ko mun sani yana da shari'a istighfarun bil lisani ikhlaqun bil abdani mufaraqatu sayyi'il khillal hajru amkinati al isyan istighfari da harshe gabar da take saban mutum ya daina yin ya daina yin saban da gaba sannan kuma yi sayyi'il khillal Sabuwa da abokanan da suke sa shi ya saba ba ka cewa ka ba amma kuma kana tare da masu saba sannan hajju amkinatul isyan ko sai nisantar wajen da ake saba ma Allah mutum ya daina sannan ya tarkil audi bil jana'a. a zuciya da cewa ba zai sake koma ma wannan zunubin ba shi ne ai mai akhdari ya kawo shurutu taubati annadmu ala ma fat wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin wa an yatruka as-sa'ata wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbitan biha ya kawo su duka waɗannan na biyu na uku ta'zimu hurmati malil muslimi wa in qalla girmama dukiyar musulmi ko da ya kaɗanci kada ka take ka tafi lahira da hakkin wani ko da hakkin nan na naira ɗaya ne in ba shi ne rubuta in baka samu damar biya ba ka rubuta ka yi wasiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a fitar a cikin abin da ka bari in ko baka bari ba magadanka za su biya maka wannan bashi dukiyar musulmi tana da kima malamai suka ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqtabi biha malam ri'in muslim an faɗa ne saboda girmama dukiyar musulmi amma wa in kana ghayru malin muslimi dakhilan fi hadha al-hukm dukiyar wanda ba musulmi ba ita ma ta shiga cikin wannan da aka ce yaqtabi biha malam ri'in muslim to hatta malam ri'in kafir hadda dukiyar kafir mutum ya je kotu ya rantse da Allah akan ƙarya domin ya kwaci dukiyar wani a bashi akiba a bashi alhali ya san ƙarya yake to laqiya Allah wa huwa alaihi ghadbanu zai je ya haɗu da Allah Allah na fushi da shi sannan daga cikin fikhun da aka fitar a cikin wannan hadisi akwai ta'zimul qatl girmama rantsuwa billahi da Allah rantsuwa da Allah ba karamin abun ba abun wasa bane Sudaka baya halatta musulmi kawai da ya ci ya koshi shike ne ta wallahi tallahi shi yasa tun a farkon a darasin wannan babu satuttuka da suka wuce masu dan yawa mun kawo hadisi wanda malamai sun yi sabani akan ingancin sa amma karshe mafi karancin hukuncin da malamai suka masa shine hasanul ghairihi manzal ta sama yace iyyakum wa kasratal halifi fa inna kasratal halifi tadharu al-buyut balaki'a ko akan gaskiya kake ka shedun ku da yawan tsi domin yawan tsi na mai da gidaje su zama kufai sai mutanen gidan su ta mutuwa a rasa jana dalili shi kawai yawan rantsuwa ake yi a gidan babu gaira babu dalili kawai shi kenan a ta rantsuwa wahfazu aymanaku haka Allah ta'ala ya ce wahfazu aymanaku ku tsara rantsaran kanku kada mutum kawai da ya ji dadi sai ya rantsa sai abu mai girma sannan ake rantsewa da shi wannan shine hadisin da muka karanta hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu حديث نجب عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان wannan hadisin kusan irin wancan ne sai dai ya zo da ƙari a farkonsa an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-ash'af ibn qais al-ash'af ibn qais ibn ma'ad yakrib ibn ma'ad yakrib ibn muawiya alkindi sunansa al'ash'af sunan babansa qais kakansa kuma shine ma'adi yakrim malamai suna da sabani wajen rubuta ma'adi yakrim wasu suna ganin da mimun da ainun din za a rubuta ta daban sai yakrim shi kuma a rubuta shi daban ya'un kafin ra'un ba'un wasu kuma suna ganin a'a ma'adi mimun ainun dalun ya'un kari daban akwai wannan sabani wajen malaman hadisi wajen rubuta wannan suna domin suna ne da daddan suna a cikin mawakan jahiliya akwai mai wannan mai wannan sunan sunan babansu hmm. amru bin ma'adi yake hmm? yana da baitutansa da yake yi akan tsoratar da mutane game da yaƙi الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروحة للشم والتقدير لما بيان كان يد ياكي يكي وبيت تنسني وأنا توشي معدي الأشعة ابن قيس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ne ya zo a cikin a shekarar da ake ce mata sanatul wufud sanatul wufud ita ce shekara ta goma a hijira shekarar da tawagogi suka rika zuwa daga garuruwa suna musulunta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan to wannan wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan din a shekara ta goma ne dab da rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa sai malaman sira suke ce ma wannan shekarar sanatul wufud wato shekarar da jama'a suka rika zuwa daga garuruwa mabambanta suna musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma kabilarsa da ake ce musu banu kinda su ma a wannan shekarar suka zo ya musulunta a cikin al'ummarsa mutum ne wanda ake masa biyayya shugaba ne jagoran al'ummarsa ne sau da haka da ya zo tun da shi jagora ne a kabilarsu su kuma ya musulunta ya zama faqihu ya zama masanin addini khiyaruhum fil islam fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yake cewa annasu ma'adi mutane da kake ganin su kamar ma'adini ne na kasa idan aka ce zinariya a ƙarƙashin ƙasa in aka fito da ita aka wanke ko aka je aka sa ta a wuta domin me take ƙara yi ƙyalli take ƙara sannan idan aka batta ba a wanke ta ba ƙasƙantacciya ce ba ƙasƙantacciya ba ce shi ko ƙarfe tama tama ƙarfe tama ko kuma bakin ƙarfe sunan shi ne bakin ƙarfe ko me aka masa yana na matsayin shi na ƙarfe dalma tana nan a matsayin dalma ku shi ne sai musamman ya kamanta mutane da ma'adini wato abin da ake fitarwa daga ƙarƙashin ƙasa shi ce khiyaruhum fil jahiliyyati masu daraja zaɓaɓɓu a cikin su tun kafin zuwan musulunci to khiyaruhum fil islami za su riƙe wannan matsayin nasu in sun musulunci amma da sharadi idan faqu in suka koya addini so da in mutum kafin musulmi ne can da fasto ne fasto ba babban mutum ne a kiristanci to in ya shigo musulunci ya dage ya dage ya san addini ya ba shi liman mutum fil jahiliyyah khiyarun mutum islam amma da sharadin ne idan faqu sai in ka koya amma ba ka mutum khiyarun ya fi ka shigo musulunci ka tuna da jahilci shikenan sai na abubakar radiyallahu anhu mutum ne mai daraja tun kafin zuwan musulunci yana ɗaya daga cikin min a'lamil arabi nasaban yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin nasaba a cikin larabawa yanzu nan sai balarabe sai sai sai na muka lissafa maka ya faɗa maka kai daga ina kake waye faɗa maka dangin to qais al-ash'ath ibn qais radiyallahu anhu mutum ne daga cikin banukin da, yana cin waɗanda ake girmama su kana sayyidan muta'an fi qawlihi mutum ne da ake girmama su tun a cikin al'ummarsa zo kuma ya musulunta daga cikin eh, darajojinsa ya halarci yakin yarmuk yakin yarmuk shine ma'ariku bilad sha ya kokan da aka yi su eh, na garuruwan sha wanda yaki ne da musulmai suka yi tsakaninsu da rumawa wanda wannan yakin shine ya zama sanadiyar rugujewar daular rumawa har aka same shi a idansa ya dawo yana da matsalar ido ya rasu a zamanin bayan sayyidina ali radiyallahu anhu da kwana arba'in, tsiransa da sayyidina ali kwana arba'in, a shekara ta arba'in. shekara ta arba'in bayan hijira aka kashe sayyidina ali radiyallahu anhu to shi ma al a ibn qais bayan kashe sayyidina ali da kwana arba'in a wannan shekarar shi ma Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa yana da hadisai waɗanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yan kaɗan baya cikin sahabbai masu yawan hadisi kasancewarsa ya zo ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta amma yana da riwaya da yi daga wasu sahabbai Sadaka ya yi riwaya daga wasu sahabbai shi sahabi ne kuma ya riwaya daga wasu sahabbai wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da ya ruwaito da kansa daga annabi sallallahu alaihi wasallama abin kuma ya faru da shi ne ga hadisin na ke yace kana bayni wa bayna rajulin khusumatu mun yi rigima ni da wani mutum fi birin a game da wata rijiya ya ce shi ya haƙa na ce nimani na haƙa rijiya ce a bin kai ya ce shi ya haƙa shi kuma wancan ya ce shi ya haƙa al'imamu mai mulaƙin rahmatullahi alayhi ya ce ya kan binciken shi bai gano wane ne wannan mutumin da suka yi rigima da shi ba ya ce faktasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kai ƙara wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam aka je gaban annabi sama kotun koli kotun gaskiya فقال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم da aka je sai manzo Allah kuma yace shahidaka aw yaminuhu kai ne kara al-ashab ibn qais ka kawo shi biyu tunda harta ce ta dukiya ka kawo shi biyu aw yaminuhu كم أم باقنا شيء توشي عن والمدعي مطالب بالبينة كم في حالة التحقيق فيه بينة والمدعى عليه باليمين تحفى يشي والمدعي مطالب بالبينة من دي كاو كارا زاني ميشي قابينة ان شي بينة حجه akwai bambanci tsakanin bayyana da shi da shahada shahada nau'i ne daga cikin nau'ukan bayyana bayyana wani kafotan gida ne a ƙarƙashin bayyana akwai shahada sannan shahadan nan kala kala ce akwai shahadatu rajulaini mutum ya kawo shaidu biyu maza musamman abin da ya shafi dukiya akwai shahadatu arba'atin akwai mutum hudu su ba da shaida shaidar zina ke tabbatar da zina ka gani ko sannan akwai shahadatu rajulin wa mar'atayn a waccan ka'idar ta farko shaidan mutum bi idan ba a samu mazaje guda biyu ba sai ya kasance namiji daya fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa mar'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i illa an تضل إحداهما fa إحداهما الأخرى إن دي in عن ta fara rawan baki saboda tsoro sai dai ta zo ita kuma ta a ke fa haka fa akai ko shi ke shi kuma ma namijin gashi nan ki kam ya ba da shi da shi salibun wannan ke duk yana cin anwaun bayyana sannan daga cikin bayyana akwai shahadatu ra'atin wahida akwai shaidan mace daya mace daya ta zo ta bada shaida a abin da ya shafi me a inda ya shafi radaa ko isbatu hamli ana karban shaidan mace kwara dai ita kadai a abin da ya shafi shayarwa in karanta a baya ko imra'atun sauda ta zo ta ce mishi ta ce ta kawo ziyara gidan shi sabuwa a amaryar shi nan kawai ta ne ta ce arba arba a ma ni na shayar da ku kai wanta ne ya tashi ya tafiya tun daga ƙauyensu ya zo garin madina ya zo wajen annabi salam da wasallam sama ya kau da kai ya sake dawa fuskar da manzon sama yake manzon sama ya sake dawa da kansa karshe manzo ya ce to me zan maka wa kad qala alhali ta ce ta shi ta shi da ku shi ba ka ba ta ita wannan matar ta ka ta gida shi kenan tafiyar ta ba ta ka bace kan ka ce ka gana ka to shine wannan da'an ma'ul bayyana ne akwai inda ake amfani da ƙura'a ƙura'a ita ma bayyana ce inda aka kasa gawo da kawo shaidu abubuwa suka rikice to ana amfani da ƙura'a sai a yi ƙura'a kawai a sa takarda a aji mai rabo ka ɗauka ko mai rabo ka tamu da anwa ulbayyana sannan akwai firasatul qadi shi alƙali ya amfani da ƙwaƙwalwar shi kawai yanke hukunci hangen nesansa ba shi bane hadisin bukhari da muslim na zamanin annabi Sulaiman alaihi salam ya da kanwa suka tafi sun haihu dukkanin suna da ɗanyen goyo suka tashi za su tafiya su bi da ya da kanwa shikenan sai suka kwantar da 'ya'yansu suka tafi su je su wanka a bakin a wani rafi sai kirkeci ya zo so ya ɗauka ɗaya ya ci, kirkeci suka dawo an ɗauke ɗan ɗaya ga kuma kirkeci can sun hango shi yana cin kayan shi yayar sai ta gane ɗanta aka cinye shi ta tada rigima ta ce ta ce kanwa ɗan ya kanwa ɗan kanwa aka ci kuma ta san ta ce shi nan, aka zo aka yi ta rigima suka yi ta rigima kama kama aka suka je gaban annabi Suleiman annabi Suleiman ya waiga ya waiga ya waiga ba hujja sai kawai ya ce to yanzu abin da za a yi a ji a kawo mashi shirɓe biya wuka shi ya yanka ɗan ya raba biyu kowa ta ɗaure su je ta soya ko tun ba soya wanda ce mai zafi ko ta je ta bizne ce ya ce tsalle ta ce wallahi ta yadda ce wallahi ta yadda ƙanwar ta ce na ban mata annabi sai ne ce kiriya kake ba dan ki bane shi da zaki ce a yanka da uwa ba za ta yi da wallahi a yanka dan ki wato ya tara ko tunda ke kirke ci ya shinya naki ita ma a yanka naka annabi sai ne ce kiriya kake ba dan ki bane hada firasa ce fil qadi to ita ma bayyana shin alkali ya amfani da wannan an bashi dama ne to duk bayyana ce to nan manzo sama ce shahida ka au ne? ka kawo shaidu biyu da za su tabbatar da cewa wannan rijiyar kai ka haƙa ta aw yaminuhu kai kuma inda ka in ya ka ka kasa kawo shaidu to za a ba shi dama shi ya rantsi ya rantsi cewa wallahi ta tashi to daga nan sai manzo sama sai ya musu shaida sai ya musu nasiha kafin nan qultu al-ash'ab ibn qais yace idan ya halifa shi ya rantsi ya rantsi shi ya rantsi ni ban da shaidun da zan kai lokacin da na haƙa rijiyar nan ba wanda ya sani rijiya kuma za ka haƙa rijiya sai ka nemo shaidu Ina ne sai wanda ya haƙa maka ko ce ba ni da shedu amma shi tun da ya ce tashi ce ya ran wala yubali kai ya damu ya rantsi kawai ba komai فقال رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi ya wa'azi ga wannan da zai rantsa man halafa ala yamini sabrin duk wanda ya rantsa ya rantsuwa ta sa katanga dan ka a karyata shi yaqtafi biha malam ri'in muslimin dan ya yanko wata dukiya ko wani yanki na dukiyar ɗan uwansa musulmi ya ci haka nan huwa fiha fajirun kuma ya san ƙarya yake akan wannan rantsuwar laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban zai je ya haɗu da Allah Allah madaukakin sarki yana fushi da shi laqiya Allah a wasu na kuma an sa laqiya Allah to laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban zai je ya haɗu da Allah Allah na fushi da shi kaga irin wancan hadisi wannan hadisi malamai suka ce daga cikin fiqhunsa bayan wancan fiqhun da ke ƙarshen na wancan hadisin akwai talabu shahadati min al-mudda'i wa hiya inda al-bayyina neman wanda ya kawo ƙara ya kawo shi law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara da a ce kawai da an zo kawai shi kenan kawai kana kallon suka suka ce wane ya cin min dukiya ko wane ya kashe min dan uwa ko wane ya tare ni ya ji min ciwo da kawai haka nan shi kenan sai a tabbatar to ladda da'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum to da wasu kawai da sun sha sun sha ko sun koshi sai su zo sai su ce wani ya cin musu dukiya sai dai lakinil bayyinatu 'ala al-mubda'i sai dai kawo shaidu da dalili da tabbatar da hujja na kan wanda ya kawo ƙara wal yaminu ala man ankara sannan ranuwa na tabbata ga wanda ya musa wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suka karfafi wannan hadisi na biyu talabul yamini min al munkiri neman wanda ya musa shi kuma ya ranka. sai ya rantsu sannan alwa'idu shahidu ala man halafa ala kadibin kwan azaba mai tsanani da aka tanadar mu duk mutumin da ya rantsi akan karya ya san ba gaskiya ba amma ya karfin hali shi yasa aka ce yaminu sabri wasu malamai sun fassara suka ce yaminu sabri ya juriya ya karfin hali kamar sun fassara asabu nan aljur'a karfin hali amma mafi yawancin malamai suka ce sabr habsu ne ai habasa an-nas bi alla yukazzibu ya sama mutane katanga saboda kar su karyata shi to akwai nafan azaba mai tsanani da aka tanada ga mutumin da ya rantse akan karya sannan na hudu bina'ul ahkami ala zawahir wa yatawalla Allahu sarair ana gina hukunce hukunce ne na alƙalanci a musulunci ala zawahir akan abin da ya bayyana duk abin da alƙali ya yi to zai yi ne gwagwadon abin da ya bayyana a gare shi ilimin sa shi ya sa kowace shari'a aka yi ta an sake wata alahira yi sai an je gaban Allah a yi sosai ko dai a tabbatar da ta alƙalin ko a warware ta ka'ida shi wannan shi yasa alƙali ba ƙaramin mutum ba ne a cikin musulunci alƙalaminsa فكأنه موقع عن الله تعالى kamar yana sa hannu ne yana cewa ni wakilin Allah ni wakilin Allah ne so daga hukuncin nan ina wakilta Allah ne ina muku so daga shi yasa alƙali shi ya shi yayi takatsantsan ba wata dama bace da za a zo mutum dan fake fake aka ba shi alƙalanci wata biyu wata uku sai a ganshi ya zama shirgege kofar gidan shi sai an canza ba dama ba ce ba dama ba ce ta mutum ya rika hauma haumar a kai shi ƙauye waɗanda ba su da wayewa bini bini wani ɗan uwa kwanaki yana ban labari wani kyan da ya faru a ƙauyensu ba fulatani ne ce maganar da ake ciki in ka ji kes ɗin ba wani kes ba ne can can kes ne na aure yarinya ba ta son wanda aka ba ta ce ta tsiya ta ƙarshe ta gudu ta ce ba ta son shi ta gudu da ta gudu shi kenan sai ta zo ta hadu da waɗannan lalakacin 'yan fim ɗin suka ɓoye ta yayin ya biyo ta ya zo ya bibbi ya bibbi ya sha wahala ya zo har inda take aka je aka kira ta ta fito daga ita sai mini suke ƙyar fulani ba ta taɓa fita ƙauyensu ba da sunan ta je wani waje amma ta zo da mini suke irin suke ɗin nan na kafirai ta fito kawai ta cayi ta ba ta taɓa ganin shi a duniya ba ba ta san shi ba wani ta wasu dai ubansu da ta ce ba ta san shi ba ta san shi ba kwata-kwata da kiryar ya kwaci kanshi wajen waɗannan lalatattun mutanen wanda suke suka ɓoye za su shi duka ya sa'a yin daga baya ta za a duke shi ta ce ai ta san shi wancan ya lallashi ta suka aka koma aka yi magana ta koma gida maimakon a ɗau matakin da ya kamata kuma a gida aka ki ta ce ba ta san mijin nan me ya kamata a yi ya raba aure shi ko wa ya ce in dai zai raba auren nan sai dai ya rabu da rayuwar shi wane wane wani ne rashin fiki wani to shi ne ta sake tsere yanzu ba san inda take sai kuma aka zo aka kala ma wani makwabcinsa aka ce ai shi ya ziga ta wancan shekarun baya taba cewa yana santa. ta ashe wai ka ce kana son wata duk wani abu da ya biyo baya ashe kana cin wannan da za a ba kuma an kai kara to ne yake ban labari ce yana tsammanin a halin da ake ciki a wannan kissa alƙali ya karfi kuɗi a wajen baban shi ya kai dubu ɗari tara shanu ko ake ta kama ana saida kaga sai ya ƙara musu da shanun da baki ɗaya sannan baban da zai yi hankali Ina wani na wannan shirmiya ce alƙalai haka take wasu daga ciki shi yasa manzo sama ya kasa su a hadisin الإمام أبو داوود يكتب في كتابه مدابي وتداس لين كوي زيت فعل الجنة قاض عرف الحق فجار يا سنجب يا أما يحوشي يكوشي يزالي وتع قاض لم يعرف الحق فحكم بسنجت يا با bai da ilimin alƙalanci to ya zai hukunci shi ma wuta sai qadin arafa alhaq wa hakama bi sai alƙalin da ya san gaskiya ya karanta sannan yin hukunci da gaskiya to shine ba zai shiga cikin ɗan wuta ba kaga shine wannan so da ana alƙali yana hukunci ne da abin da ya bayyana a gare shi shi yasa malamai suka ce sirrin da yasa Allah ta'ala ya cire wahayi kenan a game da abin da ya shafi alƙalanci ba wahayi ake ma manzo Allah ta sama kawai a ce ai wani ke da gaskiya ba inda wahayi ake a ce ma wa a ce ma manzo sama wani ne ke da gaskiya wani ba da gaskiya to da bayan annabi sama ba alƙali ko za a samu alƙali kaga babu alƙali sai ya zama Allah ya bar shi alƙali ya koyi ilimi ya san ka'idoji da ake bi na zama alƙali ya san hukunce-hukuncen shari'ar musulunci sannan kuma ya ci gaba da sani don ba su kare ba wani hukuncin na iya zuwa maka da kake ganin shi da sauki wata rana sai a maka ka zo ka yi hukuncin da yake na kuskure to kun ga wannan hadisin ya tabbatar mana cewa zahiri ake amfani da shi shi da mantum ya ce shahida ka au yaminu kawo shaidu biyu ko kuma me ko kuma shi ya rantsi kaga nan ba a ce a tsaya a jira ko sai a ga manzo sama ya shiru sai a ga ya canza ba sai a ga yana zufa a lokacin sanyi shikenan sai ya ce al'asha kubun qais gonar ka ce yanzu Allah ya sanar da ni a in dai kawo da ba ba gona ba tashi bace ko da a zahiri ko da a zahiri gonan nan an san tashi ce ai shine malamai suke suke tambaya shin yanzu da alƙalin ya san cewa gonar ta ce shi zai iya yin hukunci an yahkuma alqadi bi ilmihi alƙali sai zai ce na sani yace kai na sani gonar shi ce yace ya yanke hukunci to ana haka malamai suna da sabani akan wannan wasu malamai suna ganin ya hukumu alƙadi bi ilmi alqali zai yi hukunci da ilimin sa abin da ya sani yaga ana neman ai haka to zai ce kai na sani ba in fada ne ake yi a hanya Ila ya ga fada ne koma gefe yayi fakin da mota shi Ila ma lokacin zai zo kotun sa yaga ana ta dambe tsaya ya kalli ya akai fada shikenan sai ya gaba sai aka kawo kara kotun sa to wasu malamai suna ganin ya tsaya ya ce to ina kallo kai ka fara zage shi saboda ka kunne mai shi wasu kuma malamai suka ce a'a la yahkumul qadi bi ilmi alqali da abin da ya gana yanzu kawai ya dauka shi neutral ne ba ruwan shi ya gani fa an yi kila ma da mara ya ɗauka. to sai dai ya kaba da labari ko ya nuna ma wasu can abokanan shi amma dai ba zai zo ya hukunci da wannan kun gani magana wannan malaman tafi tana da ƙarfi kuma suna da dalilai da yawa to in muka zo da kitabul qada'i kusa kusa muke insha Allah za mu ji irin waɗannan to wannan hadisin ke ku karanta hadisin karshe a ciki sai mu tsaya nan an thabit ibn al-dhahhak al-ansari radiyallahu anhu annahu baya rasulullah صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام خادبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يذبه الله إلا قلة wannan hadisin an samo shi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ثابت بن الضحاك ثابت بن الضحاك ابن خليفة ابن ابن ثعلبة بن عدي الأوسي الأنصاري الأشعري akwai sabitu ibn dhahak sahabbai guda biyu akwai wannan sabitu ibn dhahak ibn khalifa al-ashhali al-ausi al-ansari shi kuma wancan sabit ibn abdahak ibn umayyah al-ansari al-khazraji kun ga bambancin shi wannan ba ne kabilun madina da madina ne manya manya ko larabawa akwai banul ausi da banul khazraj baban su shine harika harita shine wanda yazo balarabe babba wanda laraba da suke danganta kansu zuwa gare shi na madina wanda aka fi sani ya haifi ɗaya biyu ya haifi ɗaya al-khazraj ya haifi ɗaya kuma al-aus al-aus sai Allah ta'ala ya azurta shi da ɗaya ta. in sha Allah bayana nan da sama shi kuwa al-khazraj ya haifi ɗaya biyar aus na da ɗaya mali shi kuwa al-khazraj yana da ɗaya biyar saboda haka barin khazraj sun fi yawa shi yasa idan ka lissafa hatta lokacin da aka zo biyu a fil'akba akhba sahabban manzo sallama waɗanda suka zo daga madina suka yi masa tabba cewa suna buƙatar ya bar makka ya koma madina suka hada a wajen aikin hajji amina a wajen jifar shelan in ka ƙirga za ka ga banin hazrat sun fi yawa a zuwan farko da zuwa na biyu zuwan farko ya su sha biyu ne ko ifna ashara na iman su sha biyu suka zo a matsayin wakilai sannan suka koma baki sai suka da sun kai su saba'in da wani abu ko saba'in da biyu a wata riwaya su saba'in cin to badul hajjar sun fi yawa wannan ya faru ne saboda su suka fi yawa a cikin madina duk da badul aus kuma su ma suna da ƙarfi irin nasu kuma lokacin akwai hulafa ƙabila ba ta zama ita kadai takan nemi taimakon wasu ƙabilu su zo su zama tare da ita in an tashi za a yaƙi su goyi bayanta to shi wannan tarikun al-dhahak al-ash'ari al ne ba al wancan ba kakka sami iskali mun gane wancan wasu malamai suna saɓani ma kamar bai da hadisi ko ɗaya. amma dai malaman malaman sira sun ka tarihin sa al-Imam Ibn Abdul Barr ya kashi a cikin al-Si'a fi ma'rifati al-ashab al-Imam Ibn al-Athir ya kashi a cikin usul al-Ghaba fi ma'rifati as-sahaba haka al-Imam Ibn Hajar ya kashi a cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba duk sun ambace shi wannan Sabit ibn Dhahak wasu daga cikin malamai malaman sira kuma al-Waqidi ya ce an haife shi ne wai shekara ta uku bayan hijira al na hajar ya tattauna kan wannan mas'alar yake cewa ya za a yi ce an haife shi a shekara ta uku bayan hijira sannan kuma yana cin alladina baya annabi sallallahu su salama ta shajara a lokacin shekarun shi shida ke uku kenan ko shekarun shi uku kenan dan shekara uku zai iya zuwa wannan aikin al na Hajar ya ce yana tsammanin kuskuren al ne yana son ya ce ne an haife shi bayan shekara ta uku shekara ta uku bayan bi'isa ba bayan hijira ba ana samun wannan kuskuren an haife shi ne a shekara ta uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan lokacin da aka yi aka yi aka yi a cire uku annabi sun sai da ya shekara goma sha uku a maka ko sannan yin hijira ka yana da goma kenan ko to yanzu kuma ga shida domin sulhu abin nan kai eh, abin nan sulhu hudaybiya wanda a cikin ne aka yi da biya ta ta shajara ai shekara ta shida ce ko kawai shekarun shi nawa kenan shekaru sha shida dan shekara sha shida ko ai za a yi wani abu da shi ko hmm. a Najeriya masu ra shekara biyu zama mutum Ba a Najeriya a dokokin Najeriya shekara goma sha takwas sannan akwai waɗanda suka zama sun riƙe mukamai a zamanin annar, sallallahu alaihi wasallam ba su kai shi shekaru ba kamar Attab ibn Usay Attab shekarun shi sha hudu malamai suka ce lokacin da aka yi fatu Makka wallahu rasulullahi sallama imrata makkah annabi sama ya nada shi ya zama gwamnan makka kuma a shekarar lokacin da aka yi aka hajji a wannan shekarar hajjin musulmai na farko shi ya zama amirul hajj shi ya attabu bin usayd haka mafi yawancin malaman tsira suka faɗi shekarun shi sha hudu shi ya za lokacin da aka naɗa wani baya-baya shekarun shi ashirin aka naɗa shi mukami a cikin eh, zamanin banu umayya sai wasu suna maganganu sai sai a yanzu za ku yi cece ku ce a game da shugabancin da aka bani na na usai da shekara shida na girme shi da shekara shida A nan sama kuma ya mushi gwamna ya naɗa shi gwamna gwamnan makka garin makka fa kamar yanzu a najeriya ce kai gwamnan lagos ne ƙaramin gwamna ne gwamnan lagos ƙaramin gwamna ne a najeriya har ba za ka haɗa shi da gwamnan wata jiha ba ko wasu jihohin irin ƙananan ƙananan nan ba za ka dace ne za ka dace da gwamnan ikiti san kusa da su yanzu nan za ka shiga ikita kafa ta ikiti ka hada shi da eh, wannan jihar bayan sa haka ba za ka hada shi gwamnan Legas gwamnan Najeriya misali to Makka ba shine misali to Sabit ibn Dhahak ba ba shekara ta uku bayan hijira aka haife shi ba ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce sai dai a ce shekara ta uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka halarci wannan bi'a din wadda Allah ta'ala ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وينا تكنس ينا تكون ولد من ذا الله تسمي شيء لن يلد النار رجل بايع تحت الشجرة دم متمن لي تبقى يبا من ذا الله تسلم عنك yace ya yadda a yaki in dai ta tabbata an kashe sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu to duk wanda ya wannan mubaya'a yayi wannan chapter to ba shi ba shiga wuta to yana cikin su shi sabit ibn dhahhak mun gane mu bambanta shi da wancan ya rasu a shekara ta 45 bayan hijira a wani kaulin a wani kaulin ko malamai sun faɗi wasu shekarun ba haka ba mun gane daga cikin almajiransa akwai al-Imam Abu Qilaba al-Imam Abu Qilaba Abdullah ibn Zaid al-Juhni abu kilaba biyu ake da su kuma dukkanin su kilabu ma bafari dukkanin su yan basira akwai wannan abu kilaba tabi'i ne babba sannan kuma akwai abu kilaba abdul malik ibn muhammad ibn abdullah ar-raqashi shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu da wani abu sau da ka tsakaninsa akwai nisa ba to almajirinsa ne abu kilaba radiyallahu anhu to shine yake cewa annahu baya a rasulullahi sallallahu alaihi tahta shajarati yayi ma manzo Allah sama chaffa a karkashin wannan bishiya mai albarka wadda annabi sama ya zauna a karkashin ta aka zo aka rika masa mubaya sun san wannan bishiyar daga baya mutane suka zo suka mai da ita wata bishiyar da za a neman albarka da ita in matan mutum tana ciwon ba ta haihuwa sai a ce a je a a a dibo sai wata a zo a jiƙa a shajaratul mubarakah ce in mutum baya haihuwa in mutum yana da wata damuwa sai ya je wajen zamanin sai da umar ya ce a tare bayan tare ta ce a ɓuɓɓugo jijiyar jijiyar ma a ɓuɓɓugo ta a cire wajen gabaki dai wajen a share shi a wannan zamanin ma ka ce kai a falta an yi kwalta ma ga neman ƙaryar neman tabarruci ne da kwalton mutum zai zo ya ka tafarru kaga wannan yadda magabata suke tsara tauhidi kenan da abin da zai zama ya taba tauhidin mutane ya zama sun samu matsala tsakaninsu da ubangiji to baya halatta a yi sakaci da shi shike nan kawai sai mutane su zo cewa sun ga wata wai wata rijiya ko wani dutse shike nan kawai shike nan a riƙa zuwa ana ɗigo rijiya ana sha kawai rijiyar banza su ne rijiya da za a zo ana ta wani bibiyar ta a ciki ana abin ai rijiyar zamzam ita ce rijiya mai albarka ita ce nassi ya tabbata cewa rijiya ce mai albarka ita ma yanzu ai ba rijiya kake gani ba kan famfo za ka buɗe ta ba in ka ce sai ka ga rijiyar ka sha ruwa ba za ka ga rijiyar ba ba kawai shi kenan sai wata rijiya ta bayyana a wani ƙauye ƙauyen ma ina ba duk taron yawa sai a je a ce wai rijiya ce mai albarka shi ke ko a ce an ga wani buɗe wai ana ganin sunan Allah a jiki shi ke nan sai a rika zuwa ana shafa shi mutane su ta zuwa suna hauka ina ne tattu ko yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya a ƙarƙashin bishiya a shekara ta shida mun san abin da ya faru ya jawo aka yi wannan mubaya'ar ba sai mun koma baya ba wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga cikin jawaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu man halafa ala yaminin duk mutumin da ya rantsi akan wata rantsuwa bimillatin ghairi islami ya rantsi da wani addinin da ba na musulunci ba kamar mutum ya ce ya rantsi da almasihu ko ya ce ya rantsi da maryam ko makamancin haka ko kuma ya ce ya rantse da Allah ko ya ce ya rantse da al'uzza ko ya ce ya rantse da manatu shi yasa ai a wani hadisi da Imam Muslim ya koyo shi duk mutumin da ya ce ya rantse man halafa bil uzza falyakul la ilaha illa Allah duk wanda ya ce ya rantse da al uzza to ya kalma shahada ta zaman masa ne. Ka zama maka, kariya game da wannan abu da ya aikata na kafirci amma kafirci karami a wajen wasu malaman a wasu malaman kuma suna ganin kafirci babba ne tun da aka ce falyakul la ilaha illallah ya sabuwar kalmar shahada so daga baya halatta mutum ya rantse da wani abu ba Allah ba wanda an yi mana bayanin sa a baya kadiban muta'ammidan yana ƙarya kuma da gangan fa huwa kama qala to yana nan kamar yadda ya faɗi yana nan kamar yadda ya faɗi sai ya sake sabo kalmar shahada wa man qatala nafsahu bi shay'in duk mutumin da ya kashe kanshi da wani abu uzziba bihi yawmal qiyamati za a masa azaba da wannan abin ranar gobe kiyama kashe kai a musulunci a fikin musulunci shine suke ce masa al-intihar al-intihar shine qatlul insani nafsahu mutum ya kashe kansa duk abin da mutum ya ɗauka ya kashe kanshi da shi hangin ɗin kansa ya yi a fanka a a shokin ya sa ma kanshi a a fiya fiya ya sha a a wani abu ya je ya yi kuma sai ka ga dalilan da suka sa mutum zai kashe kanshi din sai kai mamaki ga kome a jami'a yake shikenan yana jami'a ta aka kore shi tun da an kore shi a jami'a ya gama rayuwa in ta har hayatu shi ke na rayuwar shi ta ƙare saboda hauka Isa mafi yawancin muntahirun za ka same suna da matsala kwakwalwa mafi yawancin su lai laysat mushkilatuhum fi qulubihim innama mushkilatun fi uqulihim matsala su ba daga su take ba wani ma ya ikhlasi ne zai sa shi ina ganin kai bari ya gaggauta ya tafi lahira kwakwalwa ce babu matsalar kwakwalwa ce almushkilatu fil aqli a kwakwalwa matsalar take shin bai san daɗin wannan rayuwar ba dai rigimar da ake yi da lahirar da komai duk a duniya ake nema wanda kaga lahirarsa ta yi kyau to a duniya ya nema bai kusan da ake cewa sai na ali yayi la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تبكو ما فيها غيبي سنة غبر الدنيا أما كما barin abin da ke cikin duniya shine kubutarsa amma mutum ya sani ba yi da wani gida a lahira sai gidan shi na duniya duk wanda gidan shi na lahira yake to a duniya ya nemi gida shi kuke faɗi a karin magana mai kyau na addini suke cewa a duniya mazra'atul akhirati ai duniya ita ce gonan lahira ita kuma lahira sai ta zama mahfada ta zama wajen da za a yi girbi duniya ce mazra'a lahira kuma mahfada ba a shuka a lahira a duniya ake shuka so daga a lahira girbi ake so daga duk mutumin da ya shuka arziki zai ga arziki a lahira in ya yi shuka mai kyau a duniya so ka dan mai musulmi zai kashe kansa ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين wanda mutum ya je ya kashe kanshi ba inda aka halatta musulmi ya kashe kansa kawai sau da haka duk wanda ya kashe kanshi da wani abu wazziba bihi yawmal qiyamati ranar gobe kiyama da wannan abun za a yi ta mushi azaba in hangin yayi ai da masu sa abin nan wani ya taɓa ɗaukar irin office kings ɗin nan ya rika haɗiyarsu a jami'a saboda an kore kawai ya rika haɗiyar office king kuma wannan nufoshin nan sirara wanda ake makalawa a jikin takaddu kawai ya rika haɗiya ya rika haɗiya wasu mulkuyo ta nan su fashe wasu haka haye ya mutu to wannan kage shine uzziba bihi yawm al-qiyam ashir abu usama salim bin ibn hilali a cikin littafin sa zubdat al-afa yake cewa madhhab ahli sunnati wal jamaa ijra'u hadhihi al-ahadithi ala ma'aniha min ghayri ta'wil ahli أهل السنة والجماعة دو waɗannan abubuwan da حديث nan ya faɗi yadda suke أكيد ake أصلا ba tawili shan da aka ce man halafa ala yaminin bi millatin ghayri islam kadiban muta'ammidan fa huwa kama qala fassara take fassara wa man qatal nafsahu bi shay'in udiba bihi yawm al-qiyamah duk mutumin da ya kashe kanshi da wani abu to ranar gobe kiyama da wannan abun za a rika masa azab kaga wancan mai office din dan ai Allah shi kyauta in wuta ya je sa kanshi to haka masu sa kansu shoki sai ya zo ya sa shokin kawai ya ya feɗe waya waya ya feƙe ta sai ya ɗaura a jikinsa in ya ɗaura dama kusa da shoki kusa da soket ci sai ya kunna ya mutu wani ya ɗaura kanshi da fanka shi kenan kawai ya sa kafa shi sai ya kunno sai ta juyawa da yin waɗannan da abubuwan gasu nan kala kala abun ban mamaki can da ba za ka ji musulmi ya kashe kanshi ba amma yanzu ya zama gashi nan kana karanta jaridu da yin wannan social media din da ake da su sai haka za ka ta gani ana ba da labari wani ya kashe kanshi a gari kaza wani ya kana bibiyar dalilin sai ga ɗalibi ne ko kuma talauci ya mushi yawa gare zai samu alfaqrul mu'abbad talauci na har abada talauci mafi muni وليس على رجل na فيما babu يملك باب akan mutum yayi bakance akan abin da bai mallaka mutum bai mallaki abu sai ya bakance da shi ɗalibi ne da ke ya iya biyan kuɗin ja ko aka biya mishi sai da ya wajen kawun shi ya taba kawun shi waya in zai yi mishi waya sai ya arwaya sannan in zai yi in ya arwaya sai mai waya ya ce mishi ni fa ba ni da kuɗi a ciki sai ya je mama shi ta bashi naira ɗari ya sa a wayar wancan da ba ta shi ba ya kira shi ke na haka dai haka dai kawun na shi na can lagos ya ce to shi ke nan kana da account number ya ce shi bai san bai san bai da account bai da banki ce to ya nemo account number na wani za a mishi transfer da kuɗin da yake yi sai aka je ya karɓi account number ɗin wani bankin wani aka aiko mishi kawun shi ya aiko mishi da kuɗi yana can wani gari daban ya samu ya je ya jami'a ci aka zo constitution ɗin sai da aka sake haka shikenan sai da aka gama sai ce ai in ya samu jami'a aka ba shi 100 level ko 200 level kina rank entry ne wancan kai 100 level to sai ya ce zai sadaka da naira miliyan ta <laughs> kun gane misalin kafin shi ma na yamma ne wannan wasa ne da addini to manzon sama ya hana nan malamai suka ce wa laysa ala rabbi nadhun fi ma la yamlik akwai riwayar da ta zo a cikin sunan abi dawud wa laysa ala ibn adam nadhun fi ma la yamlik dan adam ba dora masa sai zo a babin labari amma insha'i ne kamar da sama yana cewa kada musulmi ya sake ya bakance a cin abin da bai mallaka sannan malamai suka ce hukuncinsa in ya yi ma to sai dai ya tuba shehu Islam Taymiyyah ya tattauna akan wannan matsalar in mutum yayi irin wannan nazuru din to ne akan sa wasu suka ce ba komai wasu kuma suka ce yanzu abin da zai alaihi kafaratu sai kafara sai azumi uku har dai ya azumi uku ai ko oh! ya ce miliyan ɗaya zai bada bai taɓa ganin ta ba zo na rubuta yadda ake rubuta miliyan ɗaya ma fa bai san yadda ake rubuta ba haka ne da yawan mu bai iya rubuta ba sai ba mu da hanyar ta to kaga shine wannan so da kada mutum ya bakance akan abin da ba yi da shi kawai shi ke وفي رواية ولعن المؤمن في قتله fi qasdihi a wata riwaya aka samu ce la'anar mummuni kamar kashe shi malamai suka ce a hukuncin lahira ba a hukuncin duniya ba idan musulmi ya la'ani dan uwansa musulmi a duniya to sai dai ya tuba amma in aka je lahira to azabar da za a ma mutumin da ya kashe musulmi haka za a ma wanda ya rika la'anar musulmi suwa aka ana shuwa gabanni to duk wannan hukuncin ya shafe su haka nan kawai ka zo ka rika zagin wani shugaba ba inda aka ce ka zagi shugabanka a musulunci kai ta la'anarsa ka ji da kanka ka tausaya ma kanka ka ji da kanka ka yi ma kanka faɗa kai tsakaninka da Allah ne kace ni Ko haka sauran musulmai haka nan kawai ka rika la'ana shi yasa siffar musulmi laysa mu'min bil la'ani wala ta'ani wala baji musulmi baya la'ana haka nan kawai sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya taba samun wannan kuskuren a gaban manzon sama ya la'ani wani manzon sama ce la yanbaghi lis Siddiqi an yal'an baya halatta ga mutumin da siddiqin Allah ne shi Allah ya gaddata shi ya gaddata Allah sai ya rika la'ana so daga bakin ka ya saba da tsarki ku duba ba la'anar mutane ba har dabbobi da abubuwan da ba su da rai fa an hana mu la'anar su an hana su har shaytan ba an ce kakka la'ane shi la tasubbu ash wa ta'awwadu billahi min sharrihi لا تسب لا تسب الريح فإنها معمورة لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء السب اللعن to ba son musulmi ya zo la'ana da zage-zage a bakinsa to wa la'anul mu'mini ta qafi la'anar musulmi a hukuncin lahira abinda Allah zai kama mutum da shi shine kaman ya kashe musulmi wa fi riwayatin a man idda'a da'awa kadibatan haka nan duk mutumin da ya kai ƙara ta ƙirya liyatakassara biha domin ya ƙara yawan dukiyarsa da wannan rantsuwa ya je ya kai ƙara ta ƙirya ba yi da dalili haka nan kawai kawai saboda dukiyarsa ta yawa lam yazilhu Allah illa qillatan ba da Allah zai kara mashi sirai sai ta gani ba zai samu albarka ko da yana ganin dukiyar ga ta na ruwa ruwa idan ta tashi juya masa shine sai ka riga ganin kawai komai sai ai ta kama ana sida ana ta kama ana sida cikin dan karamin lokaci sai ku kowa talauci sannan kuma irin su sun fi kowa rashin kowa rashin hakuri to wannan hadisin yana da girman sha'ani daga cikin fikihun sa tahrimu alhalifi bi millatin ghairi islam an haramta rantsuwa da wani addinin da ba na musulunci ba in za ka rantse ka rantse da Allah sannan hadisin yana karantar da mu hadisin yana karantar da mu tahrimu al-intiha ay tahrimu qatl al-insani nafsuhu an haramta mutum ya kashe kansa shi yasa a dokan Najeriya in mutum ya niyyar kashe kanshi laifi ne in aka kama shi suicide akwai doka ya yayi laifi yayi laifi sai an masa hukunci ranka ba naka bane ai aro aka ba ba naka bane to da ka ai ba za ka yi tasarrufi da abin da ba naka ba ba naka bane aro aka ba an baka abu ne ka ji dadi da shi to kuma shikenan sai ka ce a kai ba kake tasarrufi da shi yadda kage dama a ba ai daba sannan kuma tahrimu la'nil mu'min haramta ine ma mummuni abinda ake bukata ka masa fatan shirya sannan daga ciki akwai haramta kai ƙara ba a kan gaskiya ba sannan kuma hadisin yana karantar da mu yubja albarakatu fil ma la katratu al ma abinda ake nema shine albarkar dukiya ba yawa ba idan an ce albaraka ziyadatul khairi ce wannan albarka ita ce bai rufa ta ke karanci a cikin abubuwa dukiya mafi mafiyanci babu albarka a ciki ka kalla da abincin da za a dafa shi ya kwana biyu yanzu bai yana yin yan awanni ke lalata. babu albarka an cire albarka albarkan nan ita ce ake nema ta ƴaƴa ita ake nema ta zuriya ita ake nema ta mata iyalan mutum albarka ake nema ya sama shi yasa ka kalla tun daga neman aure tsawon aurenka walima ka kira mutane addu'a albarka suke maka in an zo dan an daura aure addu'a da aka ce kai ma go kenan addu'a neman albarka to ita ce wannan so daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu mun gama da wannan kitab din sai malam ya ware babul nuzul wancan kaman ya dauke shi a matsayin babul aiman kenan tunda dama ya ce kitabul aimani wan nuzuri ne to kusan da hadisan da suka gabata in mun kalla zamu ga suna bayani ne akan al aiman wato rance rance insha Allah ta'ala a karatu na gaba zamu shiga al nuzur wato bakance ko alwashi da mutum yake yi Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin addini sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kada mun banta ina mana ta'aliya ta sai da